وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوبير جوتا قوم وتنشول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Littafi dai muktasaru kitabit taskirati bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Eh, shafi kuwa za a tashi shafi saba'in da shida matashiya an yi ta amma ya kamata ko da sama-sama a sake karanta ta babu mm. to baɗi dai tambayan na ƙarshe kenan ai saba'in da uku da ga saba'in da kuma ne wasu inda ke karanta ba hmm? shi ne shi ne wafihi kenan eh ai ba faɗin da ka faɗi ba ka faɗi ba inda wannan shafin saba'in da uku na kusa da ƙarshe kaga na ƙarshe ba ne wanda ke na kusa da ƙarshe shi ne wa fihi uku yake faɗi a shi uku ko? na ce yadda yake faɗi eh to ya kuke yi mana irin haka ana son mutum ya faɗi abu guda ɗaya to in yi kuskure sai aka kuskure sa kafin mu dawo saboda gobe ka isa ce ka faɗi wannan ɗan jima ya zama wancan ka gani ba da ni in aka sadda mutum ya gaji to sai ƙare a kanka saba'in da hudu to ga saba'in da hudu sakin layin ya ce kusa da ƙarshe ko yawa zai mutakuna namu eh kaga hatta na tabraha wa tartafi al muslimatu irtifa al da kayayyakin shi a tsakiya Dama da kayi baya daga hatta ka iya karatu akwai koma bayan wazanan inda aka ce wata ƙulul kiffatun nayyiratu ai magana ta taso hatta la tabraha ba za ta daina tsagawa ba tartafi kenan tartafi al-mazlamatu duhu na tafiya irtifa al-sarig irin tafiyan wanda babu shi mai karewa shi to hmm. سبعين دبير كم أبا ها تو باب إذا كان يوم القيامة كم مسألة فإذا بكي في هذه الأمة منافقوها يمتهنوا وضرب السر أبنى آه، sai al'umman nan ta zauna ita kaɗai kamar can da aka ce ana nan idan kana yau mulki ya mace ta taba kullu ummatin ma kana ta abudu kowace al'umma za ta bi abin da take bautatawa yan ƙura'ani sun bi al-ƙura'ani yan demokuraɗiyya sun bi demokuraɗiyya fa idza baqiya fi hadhihi al-umma in ya rage cikin waza baqiya kaga fi hadhihi al-umma munafiquha sai ya rage a cikin wannan al'umma akwai munafukai su munafukai kaga ba wanda za su yi tunda nan duniya suna bautan Allah a sarari sai ya rage munafiquha in tohino sai a jarrabawa la'alla na za a zubar da munafukan in an yi jarrabawa shi na sai a kawo gada a shimfida daga daga nan sai ake to shi kenan sai a zo a tsallaka a kai ka ba fa karatu za a maka sabuwa saboda inda za ka riƙe kartun ka riƙe kartun ka tun da wuri mai shafi layi na hudu na uku hmm, a karanta za ka yi hmm? ana layi nawa kuma ana rabu kuma ina na gan shi Ee, eh mai na ɗaya a'a mummunai ne rarrace muna neman katanga da gare ka kai ba Allah ah. mu bane ba kwata-kwata haza makano na kaga mu nan ba za mu wanda za mu bi muna nan sai ubangijin mu ya zo to ina tsoro ku rage mana hankan nan a ah, batta kaɗan-kaɗan kwakwazon ba shi ne anan ba abin ma ita kaɗan-kaɗan haka ba in ta mata ka bar musu ita wurin su da fari mu dai nan ba masa kwakwakun da yawa wani lokaci shurun ma ya fi daɗi nam yau sai na yau na ce mun karanta shi jiya yau muna bukatar Ah, mai ike da suna ka da zai bi a shi sama sama haka ce babu kaifiyati jawazi ala sirati shike nan kaga an gama wannan toho siratin kenan kaga wannan ma zaman kan yake da yi wa man yuhbasu alaihi wa yazallu da wanda za a ɗaɗɗaure a kai ko a killace su a kan siraɗin su ta zarewa suna zubewa uku ke ku وفي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عند ذلك كما يعي مكان توصيا النبي قائدهم A aure wa al'ummarsa yayin da aka tsare su din nan lokacin da aka tsare sirati dan al'umma bayan Allah kai suna shiga hadari wannan nan tun ba je koyi na ba ai eh na kan gano wanda nan ina ran wanda ke tare da ni wa fi dhikril qanafiri qablahu sannan kuma akwai bayanan gadoji gadoji kafin wannan wurin nan ma wasu alu alaiha akwai kuma wuraren da za a yi tambaya a kai sannan wa bayanu ƙauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha gaba ɗaya nawa kenan tabbasun ha haɗa biyar kai cance kuke to ya gurin inda ba kafa ake saka kokowa an ce kaifiyatul jawazi ala ke kaskasa kaga na mana ba da ba littafin kaskasa tun in ba ka ara littafin ka fi tsari wa man yuhbasu alaihi wa yazallu wa fi shafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala ummatihi inda dalika wa fi dhikril qanatir qablahu alaiha عليها wabayanu huta ala wa in minkum illa wariduha ina yan bakwai <laughs> yan bakwai ka hamara litafi ta dalaba ga da litafi ga ba ka yi ba gashi nan shi ma ya daga rusu da yan bakwai gobe ka zo da litafin ka yi kenan zai a san kada ciki yanzu ka yi cika to ne hmm? Eh? sai an taɓa rukuwa na nasu ya rage wai <laughs> basu alaiki sannan kuma wai zallu alaiki yanzu mu karanta alhamdulillah ga dai amfanin irin wannan matashiya kana karatu kana ga abin da zai bayyana kana karatu kana ga abin da zai bayyana in ba haka ba sai a karanta babin a gama babin har ta kai akwai mutanen ba su san amfanin matashiya ba in aka sa matashiya bai san amfanin ta ba yanzu in wani aka kwana a kan nan sai ka ji ina cewa in an ji ina za ta shi sai ke zakarar musulmi to nan saban fa eh? ai karatun kenan wani daga nan ya ishe shi makarafin ya gane shi daga wannan layi biyun da gwatsoron ya ishe shi karatun sauran zai bi gane kayan shi in ya fahimci har inda matashi yadda aka yi to haka karatu ya shi wannan ya kamata ana karatu ana ganewa kin ذكر مسلم رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أحاديث كنا فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم haka filin gaba ɗaya al'umman wajen su zo a ishe annabi Muhammad. A tsallake annaba wannan duk, manzonin nan duk, ulul arzin nan gaba ɗaya. Khalilun khalilani ne a bar khalilun a zo wurin na ƙarshen. Fa ya ƙomo wa yi lahu. ya tashi sai a ba shi dama a ce tun da an zo za a wuce din shine zai fara wucewa dama akwai magana watur salul ananatu warrahibu fayuqamani bi jambatayhi sirati yaminan wa shimalan la ilaha illa za a turo amana sa turo yan uwantaka na zamanci ga gada an gida, hmm, ga tunan da dare siriruwa sai amana kenan mu kaddara tun da ita ka fara faɗi kawai mu ce da ya ga dama gaman bugula amana ta tafi hmm, kyau saboda haka nan wancan ba dahabu shi kuma yan uwantaka kun san zama da yan uwan nan zaka ga a yanzu da muka ta sai buga gaba daɗi dan uwanka sai yi maka abun da mutumin nesa da ba zai maka ba ita kuma ita ma an sace ta ta tafi in kip ta kile garshe Ta zau da kanan bawan Allah sai tafi na takawa ka dafa nan ka dafa nan ka dafa nan ka dafa nan alhamdulillah idan mutum da salin ko mara kafa zai tsallake to ballantana ga kafa amma firan takanta kai firan taka sai dama dafa yara kan yi wasa wasan kan burge wanda bai san manufan wannan wasan ba sai ka ga abin nan ba a ɗauro igiya a te daga makarantar can zuwa masallacin nan mai tauri a ƙasa sai ɗaura guda biyu a kama ga ɗaya nan ga ɗaya nan a ce ka taka kan igiyan ka je can ya kamata da a wasan sallah ya kamata mun yi ku ku ne yara za ku yi mana sai dai fa aka faɗo za ka yi ya za ka tafi akan indiya to kada za ka ɗan ɗaɗe garke wannan da kyau garke riƙe wancan kyau kyau ka yi ga iska na jan indiya ta yi talau talau ka taka a gaba talau kana takawa a gaba kana taka ka gwammace ka kifa cikin kari ko kuma ka koma ta kafa kai na gemaji ka makala kafa kanan ka makala ɗaya kafan hannunka ya riƙe da kyau ka tafi kana tura wasu in kai sa'a ka ji ta inda za ka dai ha za kwatan sirati haiku da aiki a gaba hmm? yana sai ina janna yana jana muke nan ya tafi jana kaga na kuma ba wani zurfin kirki gare shi ba ba wani menene ba dama wanda ma iya ruwa zai banza wuta ku ba wanda iya wuta babu a duniya wanda zai iya wuta ya shiga cikin wuta banza da ya allaka to malam haka lamarin yake ya yi sa akan ce ai malam na kan sai ne na kan fada na sai kai kare akwai wasu sana'o'i akwai wasu ayyuka na da ku dai wanda kuke a wannan aikin in ba ku ji tsoron Allah ba ba ku da wasu a wurin Allah tunda ku gane wa idan ku wannan bala'i fi kulli shay'in aya kaga nan wurin nan an ka kalli wannan hadarin da aka shiga ko ka shiga ko ake shiga to malam to kaga nan sai dai nan mai aiki mai kyau shi ne zai samu taimako yana yin wasan shi a tsawon aka fita titi titi talau talau idan ta ta fara lilo sai ka tsaya in ba za ba ka tsayan kuma na ɗin da gaji kafar ta sota ne ka miƙe ka makalota ka sake takawa a kai sannan kana yi a haka a haka a haka ga dani ka dole za ka ga ka mm, mm. amma tana da kauni Allah ka tsalla shi yasa ke ce rabbi salli nan da Allah ya tambaye ma'ana yawwa ka bari ai ba ai karatun ba ba har da yanke yayi magana yanke zumunci an yi karatun ne Yin da zumunci dai ka san shi sannan ko ka je ka nemo zumuncin a inda zaka nemo shi amma littafin ka san ba ma yana magana amma dai duk wanda baya zumunci ga danginsa dubara ya rage naka dubara ya rage nawa na fahimta yan uwa na fito shakikai ne ko li abbai ne ko li ummai ne ko ƴaƴayansu ne baffannai ne wani yanzu hatta baffannansa bai san su ba yan uwan ba ba san mamu yan bariki baban ku ya tsakko ka ya zana sai kwanan ba ku ba san su ba talauci ya janyo rashin imani ya janyo a banza da su a banza da su a ɗaibe ku su ku je ku yi in ma an ɗaibe ku wani ma ko ɗiban na su tambayi ɗaibe su kai su ballan sana a san yadda za a yi kuma sannan da duniya ta fa yanzu kowa kawai abin da ke gabansa shi ne ke gabansa ko da da kuɗin ɗin kowa ta kai ta kai kuma ba a ce mu yi ta kai ta kai a addini aka ce mu yi wannan karatun bai da bukatan tambaya amma yana da bukatan tambaya saboda gane shi da aka sa ga kana neman ƙarin bayani saboda shafan mutum kuma da kuma fa ma ƙarin ba ku tausaya wa mata ka kalli yanzu yadda mata ke tafiya to harama ce wannan abun haka za ta bi ta tafi saboda kana aika ga jama'a ma ya kiyamun jama'a ma girmama Allah ba sai an ce ka kashe waya ba su amma na fuskanci masu wayan na akwai inda suke yi da gangan hey akwai masu yi da gangan ya murje wanda ɗannan ne daman wallahaman ɗannan ne don ya kamata ka kalli in wani zo wayan su sabgar ta kalli shi za ka ce masa wannan bai sabe ba sai dai kai masa faɗa cewa ne bai kamata ba amma akwai wani na nan masu irin akwai su musamman akwai wani nan mai muwaya a area nan yake zama mai kama da gyare cir cir akwai wasu masu busa akwai wasu in sun ga dan sai su sa waye tsuntsaye saboda kada gane cici cici cici akwai masu sa zabuwa akwai masu sa wai shi in ka hana wancan to bari hana wannan wannan ba za ka gane ba to ai nan ya sake nuna kai tsagera ne kai baka yadda maganan da aka ce a kashe wayan ba bari ka canza muryar ta inda ya fi ban haushi da wanda ya zo da nashi gogogom gogogom gaba daya a tame shi a yi masa fada a yi ta yi masa fada kaman a doke shi kaga ya fi sauki kaga magana ta kare hayaniyan da ake maka kaje ka nemi Allah gafara amma wancan ya san akwai to bari ya sa wani sautin da zisa sai aihu kuma wannan fiton irin nau'in fiton ku nau'in wannan fiton fiton kiran biri ne ya gane ko idan ka shiga daji inda bire suke zaka je suna irin in suna irin wannan fiton zaka iske biri ne ya bata ke neman yan uwansa to sai mafarauta mafarauta a daji za ka fi furuf furuf to in ka jiya wannan furuf ina tsinka da wani ne ga wani a tsari can na zuwa ko kuma a karanci ga wani mutum can kasan da shi za a yi maka furuf ɗin to sai aka ɗakwa na kawo cikin masallaci to zuciya tana kwasa ta kuma ina ganin ya kamata in basu da Allah su waɗanda suke wannan abun dole sai dai zan ci gaba da musu du'a'i gaskiya ba na du'ayin Allah shirye su sai dai ina masa du'a'i Allah ya saka mana Allah roƙon da nake maka ka saka musu da abun da yake cance su amma ban du'a'i ma Allah shirye su na gani ga annabin wani yake a'a Allah ka karfafa kafirkin su ma har sai sun ga azaba mai wahala kuma haka ne cikin surtu yunus ko Allah ka karfafa kafircin fir'aunan nan har sai azaba ka taro kan to su ma irin waɗannan marasa kunya to Allah ta'ala ta jarrabe su da irin jarraba wadda ta dace da su saboda malam ko babanka aka raina ba da a nuna wulaƙanci wa babanka balle a nuna wulaƙanci wa manzonka ballanta na uwa uba gaba gaba ɗaya a nuna cin mutunci wa allahnka sau da haka nan shi ba zai yi ba kuma za ga ina tafiya kallon da yake yana takawa ina irin wani takawa to sai dai shi wannan za mu bacci sannu sannu sannu sai ran da muka kama ta don akwai wanda na taba karɓar yau ta yi ƙara na yi masa magana jibi ta yi ƙara na yi masa magana gata ta sake yin ƙara da na yi masa magana yana karɓe waya sai na ɗauki wani yana damƙa nan security da na ba wa security wayan kafin a jima saboda mutum ashirin suka zo suna roƙo ba shi wayan kuma yaro yana nan cikin masallacin nan na san mala adam bai sani ba kila da ya ɗauki wata kiya kan wannan yayin da na riƙe wayan na hana ta to na damƙa a nan ce kafin haka sama da mutum ashirin suka zo suna nema a wane wane wayan sa an ce wayan wane ta yi ƙara a yi haƙuri da Allah waje waje to su an nan mutum ashirin ban ce security ne ba ban ce ba security ne ba ban ce kaza ba amma dai sama da mutum ashirin manyan mutane suka zo suna neman a ba shi wayan to amma irin wannan magana ana faɗinta ne ku 'yan masallaci ku sani su waye maƙiyanmu ku 'yan cikin masallaci wanda kuke tare da wannan tafiyar wanda ake tafiya da ku a wannan tafiyar ku san su wane ne maƙiyanmu ku san wane ne akwai abin da ya kawo shi me yake so ya yi tsoron ma'aikaci dai mai zuwa ya gani abu da muka sani bai zuwa da nufin ya haɗa fada bai zuwa da nufin ya kunna wata gobara bai zuwa da nufin wani sai dai kuma ba a sani ba ko ƙungiyoyi suka turo shi kaga ƙungiyoyi sun wana ana iya turo ƙungiyar da za ta sa a yi fada tun da akan shirya jama'a yanzu ba kamar abin da aka yi mana ai kaga haɗawa aka yi aka haɗa fulanin daji da fulanin birni fada ana ta zubar da jini ai haɗa su aka aka haɗa bare-bari samarin bare-bari da dattawan bare-bari ana ta zubar da jini ana son a ƙarar da babar bare ana son a ƙarar da bafillaci domin su ne addini yake da ƙashi da shi a afirka ta yamma wannan kabila guda biyu so ne idan suka shagala suka yi ta faɗa da juna suka yi ta faɗa da juna to kusan kafirai sun huta ko kuma ko dai ku gane kusan yadda za ku yi da wannan faɗan ko kuma ku shiga da faɗan ku kanku sai dai ba za ba a da hujjar da za a nuna nuna maku amma dai biyu ya yi kama da mutum to akwai irin wa'ina akan yi contract din su su zo su yadda za su da fada a yi fada an taba fada wuri ki ta a ba taba fada ba to bari kusan san yadda za a yi kaga yanzu misali irin wannan an hana shi ya kara an hana shi ya kara karshen ta in kai zuciya tun da abun duka nan ka sai ka kwada masa ka kwada masa ba mu rahoton kuma ka yi haƙuri ba za mu ɗauki matakin da ya kamata ba har sai mun bi diddigi mun gane kowa yi wani za ka iya ganewa wani ba za ka iya ganewa ba wani duk azabar da za a yi masa ya taɓa tuna ga inda yake ba ya riga ya karɓi kuɗin rayuwarsa sa an riga ne ake cewa ya yi inshoran rayuwarsa in ya mutu gaba ɗaya za a tura wa iyalansa kuɗin sau da kanan burinsa ya ga ya haɗa wannan abin da hannu kar ku doke shi yin abin ya yi tsanani za a duba dai a ci gaba da murza abin ku bar abin a hannun masu shi sau da kanan eh, za a turo amana an ce muku a bango eh, zumunci bango tsakiya yar gadar wannan za a kawo sai eh, ko da wani na siyan ta da menene a mana a'a tsare amana idan ka tsare amana ka za ka ganka ka mai karfi habban gugar shi idan kana cin amana to ko za ka tattaki da daga nan zuwa can babu daga can zuwa can babu to ka kuwa faduwa a nan sai dai gyaran Allah baka faɗi ba idan zumunci ka je ka yi tsiya da danginka tun da kuwa da ba ina ruwan su wani isa ke ta ne wallah sai in fata wa mutum da ya ta a Allah da ya ce dole ku zumunci hmm. eh ya kamata yaro ne ya tambayan zai iya ta yaro ne wani ba zai iya irinta ba shi shi wannan za a yi amfani da tambayanta ba za a iya yin zumunci a tsakanin su sai dai zumuncin idan zumuncin musulmi da kafiri akwai babin da aka yi musamman zumunci tsakanin musulmi da kafiri yadda ake gudanar da shi kuma su wa'annan kafirai da kake jin labari iri-iri ne akwai abokan fada akwai kafirai ka banza akwai kafirai ba ma'ana yare ya haɗa ku wasu iya jini ya haɗa ku wasu faɗa ya haɗa ku to kowanne mutum da irin yadda ake zama da shi an yi bayanin yadda za a zama shi da shi ni yana can a wurin amma munan tsurar fita tsirati daga duk inda za ka je ka fabo zumunci to ka tabbatar da ka je lahira kana dangin danginka fayaƙomani sai aka fito da za su tsaya wa mutum bijan batai ya sirafi yaminan mashimala fayamurru awwaluhum na farkonsu zai wuce kalbar kilhotifi kaman walƙiya da ta ƙifta wato ina hawa kan wannan abun ɗin wayan ko mai abun nan zagaya biya a ne kamar irin yadda litta ke yin sama ita ɗan ɗaki ne kana cikin ɗan ɗakin yau za gani inda ka dana hawa nawa kake so hawa goma ne amma na biyar kake so ka tsaya kana dannawa yi sai ga ka kofa ta buɗe don ba ka fake danna wani wuri ba ba zai sake kara kai ka gaba ba ka fito ka shiga ka nemi wanda za ka nema ka yi abun da za ka yi daga nan ka wuce to shi wancan kan jahannaman zai wuce shi yanzu za a ce maka akwai makamin da zai kewaye duniya a cikin munti kaza ko akwai jirgin da zai kewaye duniya nan a munti kaza ko a awa kaza kuma ya tsaya in an masa saiti daidai wuri kaza zai kashe a wurin ina kai wurin kwafin zai saki kashi shi kuma ya wuce to mutum ma ya yi haka balle Allah na farko dai za su wuce kuma dukkan abun ba wani abu ne ba yin gaskiya mu tsaya mu gaskata alkur'ani mu gaskata sunnan manzon Allah ba kawai mu ce qur'ani gaskiya ne sunnan manzon Allah gaskiya ne a'a mu ɗauki rayuwarmu mu mu ɗora fati abin da zai dawo da kai kan hadisi abin da su gane shi ba alkur'ani idan kaga ana neman a kawo abu ayoyi a kawo abu hadisai shakkar fati to sai a dinga tara amma har abu wannan abu ka gano Allah ce kawai ci gaba da yin sa nemo wani aiki kala qultu bi abi anta wa ummi babana mamana fansanka ayu shay'in kamar bilbarki wai ko a duniya wanne abu ne ya kai saurin walƙiya akwai ko wani abu da ya kai saurin walƙiya wannan shi ma irin tambayan ku ne mara kan gado ta menene ana cikin ana ba da labarin wani abu kuma sai koma ya ɗauko wani abu duk da shi saurin abin yadda annabi ya kawo labarin saurin ce wai to ma ba tukuna ni ba ma magana wuce wani wani ne ne zai kai saurin walƙiya a duniyan nan to ya tambayi masu yare kala alamta ila barki kai ba ka kallon wannan walƙiya magana annabi ne kaifa ya murro yadda yake gittawa wa o ya dawo fi ta ainihin irin kiftawan ido kaga kenan kiftawan ido ya kama da walƙiya kiftawan ido ya fi walƙiya kaga ya ka a walƙiya ta ka kiftawan goma ko sama da haka waɗannan na taimaka yaro da kuma wala kai kusa to ka ga yana wani abu ne da ka ke ayi maka da wani jama da ne ka ga tsawon duk ka ga jirin tsawon duk ya ta wani jaro to shi kenan an ba shi an ba jumla ta yi salamiya an tsawon karatun ɗin sun makamar da rege sannan masu biyu kim na biyu kamar wucewar iska sai da hadari ne ba su kana kudu kana gudu sai ta da kai idan hadari ya zo daidai nan san zan za ka je an gwan mazu ka yi gudun kwamfalaki na inda wannan malam ta ikon da kai ta kai idan wani abu ne da ba ka bai da ta zama daidai na bakon shi to sai kama mare ya iska ma da sauri amma wanda ya tafi ta aikin sana da ya sun makamar da tsaye, sannan kamar ta jan tsundu ta za ka gano tsundu na tsundu ya sama sun da ba ka yadda ka samu shi sai da ya tsaga ko irin abin da kake rabon matsalar da kafin ta samu shi da ka yi su yara sun ta tana ya kamo su. abinci da babban ya tashi yadda a tattace a wurin dandana na jin fuka kusan da bai da garbi da ya fi ta fata yara suka ce wai suna samu shi da ya gari mu ba da rabin rabon maza mu kama shi da hankali kama akwai yaran bangarorin da suna kama rabon maza suka ce don haka nan ne magajin rabo ne sun makamar rafai daga nan tafiya ta yi tafiya uku kenan ko wacce da misali haka karamin gudun magana ya ta za a ce maka ne ya kwala bakin na ba wata zai kwallon da ba wata zai daga nan kurba zuwa bakin banza malam lambar za a je da wajen rarrakin da kake rarra a wani so sai a duba ta kamar mafi a halin da a halin mutum daga to aiki na da tsakadan muskira na da tsanan wata da su tattare biyan amalu gudu su daidai saurin saurin ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قائم على الصلاة نرجون كنا كلاكا كلاكا هذا سيدنا جعل أمة التي بيوشي يقول ربي صلي صلي الله تقال لك أنت تقبل على عبادية تقوم وبيانه أنني في سفر النبي hatta ta ajiba a amalin ibadi har ayyukan bayan su kasa gudu da bayan ko sai a ayyukan su basu kasa tsara sun karya ba ba ta iya gudu da bayan ana sallah ana sosai sosai ana sallah ana waje waje wata sallah sai an kai shi kai in ba sai ka yi ba da ba kai ba to sai Allah ya sa karfa Anda Allah menelok kita terus Allah ada dia anjing. Namanya kalau mau lalu yang ini, wajah kita kemarin Allah buatkan, Allah buatkan, Allah merubahnya wajah dalam malam kejadian alam. Yeah. But one love. akwai masu tsofa hanya masu bankira da ban suke wannan arabban gaskiya ne ko lalaki ne ko bacci wanda mutuna ne ya kamata yanzu da ka zo su in ma ka san sai an gudu za a rana ka shiga baya da ka shiga bayan na kai lewo su kan tsalle tsalle da ka mutu da kan amma ba a hakan gudu a wajen yin tsallatin a dinga eh a haka tafi noma daidai yadda ake tafiya ta biyan biyan mawa wanda aka gaba ka bai da mutum ko a duniya bai da wani haƙuri dole kana masa bai da wani daidai irin girman sa hatta ya bi arrajuru za ta kai mutum zai zo malar da mataki فلا يستطيع السير بيتك في عدل عن إلى الدنيا والدنيا أعتقد أن طعم طبعا الدعوة يد الدعوة يد التكية معنى الجد أتم استراتي جائز كان قال وفيها فتي الصراط تلعبيب bubbuna tsari ga kuraye a gefen tsirani kura ba kura ne kai ka cire bayan ka zai yin ta nuna da ta ba kuna ne ka ga kura ga bayi wanda ke ɗaukar da shi ƙungiya ne ga ƙungiyoyi kuma na kai mu'allaqatun ma'amuratun mai zunubi kaza a ɗauko mai zunubi kaza duk mai laifi kaza a ɗauko duk mai laifi kaza ki ɗauko misalin da naman mutane a laifukan rakwai kin naman mutane wancan wanda bai da laifin cin naman mutane bai wuce kan tafi da wannan korar mai cin naman mutane bai wuce mai cin ba mutane ya zuwa kawai za ka tafa da yamma fakta inda irin wannan ta yi kamar kada dan wani kan kokon ya rike a hannunsa amma kawai inda zo na yi da shi da bai da ya fi shi da zuwa sannan da ga ma'aikata wani na jin da wasu da kafin biyu samun kawai kamar biyu mutane ne cin naman mutane an haka an yi programin ɗinsa da wannan cin naman mutane yana son sama yana wani abin kawai da ke wancan mashayi ne to ina zuwa da kaddara na ne kuka zuwa a bai cin naman mutane tun da kuma masara ba mutane apa yang aku akan pengen sama saya ketuan aku kurang cuma kekuatan parau ada kecil nama banyak saya saya banyak kata amain apa saya aku hantar kejadian dan program tempat ibarat berkoi kalau kamu tentang ketika Oh, ini aku itu. yang ketimbang lagi.

eh masu kai dai masu cikin mutum amma akwai wanda ma yan suka damke zai rai faru kawai farautar su kan farautar su kawai an damuna da ta kowa ya danganta irin girman laifin cin naman mutane aka ga suna ya haka. haɗa cin naman malamai ya bambanta daga cin naman mutane da to haka ma'amura بأسد من أمر بأسده فمكدوس فمكدوس نافي أقول كرتكي بذيكرا يا كرتي أنا لتمكي haka yayin da aka baro kira din nan a jinki na gina sun da yanzu lokacin da sun yi a a ba ya tafi da na dan naman nan na na aiki da jira da kai sai abu ma ci ne ba ga ne wani abu na ci biyar da ba mu kai ce yadda ta ta fara ta shiga da kungiyoyi in ta in ta shiga da wani haka za ta ta wuce da naman da ke ciki kawai ta wuce a jihar kawai ta gwamnati a yi a yi da bi ta wuce da warware ba mu karɓar sun na bi. akwai wanda za ta farce shi da jefa shi cikin wuta wallazi nafsu muhammadin biyadihi inna qara jahannama zulfin jahannama da saba'ina kharifa tafiyan shekara saba'in ne a tarihi nan kiri ya nema mu da babu ruwa na taimako wani abin wa abin ne mun ga dama ka je ka ɗauke kan kare biyu kan kan kare ka jefa a cikin ramin ka ga manci na wazai a abin da dake ka bu zai kai mako dakika ta kakkan sai da ka amfani da abubuwan nan mai kirgawa bayan da wani gamsa biyu haka ke faruwa uku haka ke faruwa hudu haka ke faruwa to ka ganin yana ɗaukar na wani tsara to wannan ka duba na ajiye shi ya wuce awa ya kai kwana kwana ya kai wata watan ya kai shekara shekara ta kai ta kamar kafin a na maji menene a ciki duwatsu ne a rafuka ne a menene kafin ka hali halittun ciki da ke kwanta cikin mutum su yau daga nan kifaye a ƙarƙashin rotu kuma a wasu da za a da daga ruwa alƙalin da da a da kuma shi ma ne da kwaɗayin ne ne wannan na da kawai ina ba wa annan na raha saboda domin idan ba ka da saka maru mutai na zaka zuwa zarna na wurin wasu an shi ya mana komai inda za wasu wa annan na na wurin ba kau gaskiya kafin mu je karfe inda ke ta wa'in min kun inda wani kowanne daga cikin gwamnati وأنا فيكم سمجد أنا بلا باري تنبضاء تدعى ما بعد لا باري تقرب والسنة تقطع الرأس sai mutum na kama da ke gaban sa duk abun da ba ta shafi harkar addini ba wala mutum ya shiga shara a lalata sabar mu da Allah mu gaba da ma'ajini mu samu mu muna da rasu muna da ayyuka a gaban mu da yawa mun riga mun ba mu ta aka da mu don kan zuwa ba kuma da mun ba ba da muna kare samu na ta samu kuma mu da ne ne ke mu inda da ya ne da kai duk mun da da ke ba ne da mu ma da ta ta amma ko da mana kan yawa amma ba da wahala da yawa bai kadara ne kai kana da kati da aka baka da kana da fara babu ba ba kamar da ake dama dama zamanin ana samun daidai ana kai wani ya kai mutumin ya samu wani ya samu ka duba ayyukan masu ce abubakar ɗan amma ka sai da na aljanna to mai hankali ne ya gama ta kai ka dubi ayyukan abubuwan da yake a rayuwarsa sai an ka lura wani ne ko da haka kawai da arziki da alamar suna abubuwan saboda karfe a wani darukan da sarori mu ba da yawa a gidan mu akwai ana ganin kirki a sani barwan allah ne ba zama tsoron abubakar fatan ya dinga abubakar wancan ya kiro dingai to ta kwana ta sunan da ba ban kai ba ba ya dace ka ji sunan ka da aka sa maka Usmanu dan da kwana ana so na kai aiki irin na Usmanu haka ni a ba maka sunan ka ne kun yi da ido ka sunan ka ta ne haka ba na ka ne me yake son ne aikin fasaha tsakanin yawon tsaka tsakanin wane ne tsakanin da wa in ma ka kai labari wa in ma ka mutu kowa ba ba su kafin samun na ga mutanen yanzu ba su kawai amma ba su da abin da ake son suna yi suna yi da daga daga mutane da su suna irin wa'annan zamani أيضا من حديث حبيب رضي الله عنه وذكر مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أتي حديث ثم يضرب يضرب الجسر على جهنم dengan menyanggah أقول raga جهنم أشك asyik وتهل الشفاعة عنه شئت ويقول ويقولون الله صل اللهم صل صل وإلا يا رسول الله ومن يسر sun tukuna nan dannan ya kamata kada mu mu dauki gadon ruwa na tarawa wurin mai ne gadon nan ne tukuna tun da abubuwa a kan tara suna amma daban-daban kala da hazon masu shato ita an yi da wani wurin samiya ne wurin sosanewa wani abu ne da aka shirya shi inda ake zamewa a fadi a sotale yau a taimaka kamar misali a da yanzu an sa kwalfa aka ce taimaka. kana mai jirgin da aka yi ruwa kana mai jirgin da aka fara ruwa ka mace to ka taho akalla ka zaya ko da awa guda Allah ta wuri na da sauran sanar da abin hawa ba to ka tsaya awa guda ko kuma ka sa kuwa ka saka ba mace mun ka ko da ka amma in ko ba haka ba za ka ji da ma akwai manyan da abin da amma na duniya ne wani lokacin kana tura mashin din daga zanci mashin din a kanka ko kuma kai ka samu mashin din ka hau kai ya jiya ta yi gabas a kan da zai kowa daga yamma shi ne kafafi akwai masu bauta wa kalabi wa hafakatun da ƙungiyoyi hafaka ɗaya da mai ƙungiya kusan da ta ƙida su ne ta kone bi na jan shi su wani ta akwai wata yar ɗaya haka yi ƙalu da asada ana ce masa na wannan mai sura ɗin nan fayamurru al-mu'minuna ta tsayiri la'ini ƙarfi la'ini ainihin mummunai za ku dinga rikewa kamar kyakkyawar ido watan baki watan rege watan fayiri a gani shi wata ajiwa bin khairi ko kamar barabin dawaki in kalmar dawaki suna gudu kasan su makwai barita wani kabi da raƙuma ana gini musallamun akwai da tsira ta tulalle wanda ba abu da nan wa makabushin da wanda aka tarke shi mursalin aka fage shi wa mukardasun da wanda ake wurtsular rafi na jihannama alhamdulillah mu yake rabbana sallibba Allah ka ba mu iko ne aiki da mai hudun da mu al'amura biyar inda kake a duk inda kake a duk inda ake kake aiki na bukatun gaskiya na gaya ba eh shi ne dai kan zama bangula ai ba ku kaɗai ne ba amma dai wa waɗannan sun da zan zama cikin ayyukan hannu da waɗannan ba da kama na ba kamar makariya wajen tafiya sauran ayyukan kuma muna nan yau aka ce kowa gashin kansa ne zai tsinko ya sa ba ta kace ba sannan kuma ana ka kace Okay kun ce tsaya a wurin injinin Allah ki fashe da kuka ya ce a yi dariya ce wannan kubarta ku dinga ɗan wucewa ba za ku can kusa a wuri guda ɗaya ba can kusa wa ku a wuri guda ɗaya ba na ɗan su ai ka da yadda kake jibe su su zama tara da daban daban da nan mana shi ne kan dingo masu karatu a cikin su karatu wanda eh, suke kuma a jana su da an da su to sun kusuwa in mutane da yi ya yi kaɗan da suna ke son kusuwa amma an kana son kai na ganin da sun ji to yi su mai yasa da yasa. Don mara gaskiya ba zai bai zama cikin da mutuwa da zuwa ɗan dungo ya sake. in ma to ka ba su a haka to ka ba su a kan abin ya yi ya ka kyale su kuma ka kyale su amma masu shigo a da duk wanda ya shigo ya don kana kai shigo ta gaba ba su kawai saboda rai a mana in Allah ta gobe ta fara abu yadda ya don ya zo da an tsaya sai an mutu sarkar Allah ya sa sai ji magana kuma ka wani magana da wani kyale su a maganar biya da ya kuma baya ya kuma baya ya kuma ba da ta da shi saboda yiwuwa na jikin da na jikin shi kenan wani a aiki ka tsaya wani ka tsare masa zumunci ina nake daga kuma sha'abi a hannun tsaye matan na haka da kuka sun tsaye kamar da Allah ta rayu ku goje kaushi saboda domin an halitce ku ne don kawarwa wa masajen ku tunabi matar aljanna tana kirari ta tare wani dinkin wani abin da zai gani ya yi sha'awa ta wata yanzu ga shara ta inda ba zai a ainihin kalli wani wuri ba yawwa wancan kan da bakin ba da gaba tsakanin da yar wata zauna ne ka bai ka ba a bayan ka ba sai ku gaya mata mana bayan ka ga magana kuna nan ba semua ako ang nagkatawid. Duka ako na magkakit na kaya kaya ng hirap sa sakya po ako. Dahil ako saya ako masukos semua masuod ng sabot natin sa samo. Ang alaman ko masasuod. Hindi mo rin nila kataputong hamurang bala. Balik tadi. Bukan-bukan dengan bikin oleh rumah yang tadi makasih. tunda ni amfani kuɗi da muke kashewa kuma na farkon ba ma yanke da yawa muna bin kalma kalma muna fassara wasu cikin da kuke zuwa mu a zara da kuke da ku inda ka ga mata a tare ba littafi ba mai ne ba na hayaniya yake ba addini na wurin ba kwana kwana a yi littafi ya ba su kama mu daman kwarfansa yanzu ka da mutane da kaddara abin da ba in ka biya na da ya ke rufe na da shi da da da da da da da kuma da wani zai wani mahauka zai kaji kama karɓar mutuwa da yawa a kai don masallaci ai ba masu hankali da su cikin ya hankali wala ana ɓaje na ainihin zuwa wadda ta kake kake kake kuma na mutu da kuma yanzu na wajen ne magana wajen ne a

amma a yi haƙuri da yi goma amma yana zuwa ran da ya tashi zuwa wannan tashi zuwa zuwa yi wanda wanda selalu saya baca terima dewa ya, Pak adalah kali Yukuna Iba Tehawa Anda juga mereka Sehingga berdeknya dama dama ma da wannan an samu wannan gwagwarari summa waka masaruka ala jahannama sannan idan kai kan da cikin jahannama mai zafi ta kafa sun da daga aka ce sama aka cin gida Sun kara a samuka shayyar nari sannan kunnen kai ya ji rubutu mai zafi cikin akai bidan bakin da irin bidan ko kai yaki ya ko daga daga da biyu da ke da ke in da ta ke yi ha da ko na wata gai na buta ko yi ke cikin da ya tsare ya sa ka kumbura ta yi haka haka da ta yi wata tana yi yin fatan kusan kusan kusan yanzu idan ka fada na yi karshen sama gaban kai fada ka fada tun kafin ka fada tun kafin wani karari zai same ka wannan shi da kake a wannan abu da sun yi ko da take karshen da abu da yi ikin gida ya fada kuma na kuta ni a kai wata gaggaisawa ya ce ta kusata ta kusata ta kusata bai kama da halitta ce tun ba za ba da ɗaya ba gama kokowa da ita kafin a ce a bisa kai sai da aka yi kokowa da ita tana da kiri ko a ce girin zami girin zami da ban yake amma sanda ake kama a ƙingiyar da ake kama sa da shi ba hausa da yana da masa kiri da rubanin fata ce ma watan na asali eh, fulani na ke masa jamar bol ma kusan sa sai da masa jamar sai da sai da sai da yi wata kari da kai an ba da ta cewa to haka a ce ɗaure ne ta wajen dubu saba'in kowane iya guda ɗaya sai an samu lafiya dubu saba'in da ke yi wannan amma in ta jafa tsakanin za a ce aikin babar da matar da kwano yanzu ne an da kiwo ne ko kuma na da cikin masallaci ne ana samun boye mu ina son yanzu sani kiwon allurori a jirgin mata sai da mace ke ke gina kai ma da za ka rasa rafi ka rasa rafi

daga samu wannan kan to haka da na mata sai za ta taho tana harbi ita idan ta ji ya kai kirma ba sai mala'ikun ba mana ba jinin sannan ne ta haɗa su wuri guda da wani wani wuri ma da zan wuri su da dubu babarai igiya kowanne igiya guda mafi ake igiya mai makullin da ne akwai

sai dai a a wannan tsirtsi wannan tsirtsi wannan ba ka iya rage mana daga wannan ka da yin ta ka ba shi ne ma sosai ya kace ba irin mara wata na ba da haifar rana kai ta sarrafa wanda ka taho sun mawuta basar ka ala min ta ce suna ambaliya sun mawuta a san ƙarshen nufan nari wata gayyar ba a ka kana tambayin shari ko ka ne a irin na jaki ka gaba yi ba ta ta ita ha da kai daga nan yin jaki ne yi sai ka tsaye sai aljanna to haka za ka ji jahannama tana yi ala haula wala quwwata maganin jama'a dan wake an yi da waɗanda suka gabata sun gabata sun yi aiki waya muna maganin kirar ana maganin tsura kamar ana maganin ana wai wayan ana da karatu babu ta da guri da ya ga an samu imani da ya karfa ya gana ta so Bueno, se casi me acuerdo. La forma solo nueva. La persona cielo. Ina ko ina ana karanta wannan ina ana ko daga nan yau ci gaba da yanzu sai da jihar da shigo da gyawa. Ya wuce dama tsantsara mai da dambarin da ba ta fantara mai ba. Wata mai yau ba. Wata da kullifan kullifta annaka tamshi ala sarat gashi an tsoro ma kai tafiya kan tsirar yanzu inda ta aka kai tuce gidan mai mutum da duk rama biya yi can ta da wurin ka kowace irin hanyar ba ba a halika tare da launin ka launin launin launin da kaliyar da yanka ɗauke da abu ɗan ƙarfi kafin da karawa ke nan to ma zan ta jana wata ta zafi nan ya zai sai dai rabbi sabbi a na da rauni mutuƙa rauni ba da tunatan yau da zama mata mata a ta yana nan wadatar ba an dai ku canza ba ne ba a koyi rangwaɗan abin ya koyi wa mazan ku rangwaɗa wacce da cewa mutum mutum wani a ainihin rangwaɗa ko wani abin na irin wani ba to ta tabbata ku ta faɗa nan ku. Yau ba ta zana an ga dalilin gido ta cikin. Sun wannan wani kwarewa da ta zana wani wannan kafan da aka yi wannan akan aka wa mazaje an matsalaje to kurkuki tabbatar da ta haka madare ba za a yi ko za a yi ba da ake halika wakira da kalbika da tashin tashin zuciyarka bugawanta wata kodamika da na wasa kula zahar wata kalo zahar ta da nauyin bayan ka yau idan ana yi ana aiki yanzu ko biyo ne ko dora ne kaya ne na kun kallo yawon karatu na kun ku ban ne na ta ba mu kwano a cikin su da kankarar ko in jan takon wurin su an ji gudanar jadi bumi daunnya jadi jadi tu dauka tapi dah hari aja tu lah nak aku mungkin kita nak pun kuning wanita tu dauka boleh ni tu dauka kita kan jadi semua banyak dah ini kau kau macam baru lama sering dia kita luar jadi kemana kalau kamu angkat apa dan cepat tempur kata bagaimana akan luar tanggapan dia mata kepada detail detail mengajarkan sangkan-sangkan musik Engkau mana-mana itu sangkan-sangkan Begitu-begitu to haka shi ba da ma za ka zo da kayan ka kuma za kuma da ka zama da shi wata zanzuri ɓangarika wata kanu da harika bil adwari da nauyin bayan ka da zunubai yamma na ɗauka ba su da su yi raman da su na ɗauka ba su da su daga ɗauka ba su da wajen zunubai ya yi rawa wajen zunubai ana sai da zama ga للعلوم التي تقوى بايعك المانعة لك من المسي من أمامك تبيع kalau tadi ada maka ibu ibu muda tafiya arba'in ba ma wani da wannan tafiya sun kaje ka gudu daga tabbata mana da tafiyan ka koma da kayan ka na lalata biyu doka doka da wani doka ba ma a kawai a mutum da wani da ta bambana ta ba da wata ba da wani da ta yi ta da bambana wanda ya gana wajen ba wajen hanyar ruwa ya taɓa wani da ta rage ba wannan ya dauki bugu ya zai bin da dama ta bin dama ko da waya da yi da waya ce ya dauka yi zai gaba da amma fakafin kai inda ke so sai ka kyawa bai za a ta zama ke kwana ne da a wasa maka yi wa wanda ma wa ba ma kowai a yanzu a bari dai sai an shafa tukuna an shafa an yi ba waken dai yana zan dauka yanzu don a cikin daga yanzu na sanarwa dole ne abin da dauka ne ma yana dauka ko don wannan wa'azin sai dole abin nan dauka ba zan dauka ba kallo Thank sai maganin kasuwa sai an gaba wa kenan ba ka nan an fara an fara na ta zama kan ake kasuwa ba za ka kira tun da yawan abin da ya ana da yayi wai iya abin da ke lura a abin da ake bukata a yi karatu ake so ya fi ba za mu daga ta wani da zama ya ke gari shi mai kuma da shi a hankali ba yi wannan kenan mu na san mu da yadda za ke so yanzu in kan wannan gadar ne ya zai kara da shi saboda mai ne wannan shi da zai iya dagewa in ya mu da yi wannan shi ne wanda zai daɗa bani dama in yi azumi wannan shi ne wanda zai daɗa taimaka min an tsare amana wannan shi ne amfanin abin ba na yara za mai bane gwanin ta wannan ya ɗauko biyu wace da ko uku wace da ko kaza wannan ya ɗauko kaza ba irin wannan za mu yi ba duk da wa'azin da zai sami ba a ga fi halika wata rabe kalbi tana wuce wata zuzzuli kadanika wasu kalu zahari kamil azuwar shi ne wannan wanda ke kai almani a tila kamil almashi ala bisa ta lafi a kan kasa mashi ke dangaba yana neman yana maka tafiya sannan ala hadis a ga makarantar su wayannan yan bakin yaƙi in ka lura ya kafa ko kafa daga can in za a shiga nan kafa akwai gada ko akwai yare lura da asilan da ake fawa ya haka to wannan sulaf ɗin da ci gaba ya hanshi da shi. wanda ke da nauyi bai ya inda da ko kaya bai yawon shi bai da biya sai da dubara zai yi lissafi mai wayon ya ta lissafi ta lissafi har ya gangara ya yi da kayan shi amma da da lissafi amma kuma za a da kasa kuma masu ɗauka kuce da kuma sannan ya san maka jami'a ta yi na kwanna ba mu wannan wannan zama na jami'a a ta amma kuma duk cikin gudan gaba wanda ya ciwo wani ya ɗauki kwana na wani ya ɗauki kwana na kila ma har da na faɗa kuma daga nan bari ya kafa faɗa ma ba ta kwaje ba wannan ma'adi za a yi za a kalla wa kaifa bika ya ba kai idza wada'ata alayhi ihda rijlayka wannan ba shi ne labari sai dai dai ba su ne ka ba ka ji wani zafi ba wani abu nan kuna ba to ka farko ka ɗora ka kafin ka ɗora da yin ya zaka ne kaji aka tsara ba kan fa a hatasta bi haddihi ka farga da zafin raɗaɗin kalli gaba da za ba iyaka ba ka ciro ta ka dawo baya ka fada wani sai da ka so kuma a cikin jahannama kawai idan ba za ka yi ba idan ba za ki wannan hanyar ba to ba a ka in ka kalla in mutane za ka ce ko wani zai tausaya miki ko wani na san ki ko wani ya ce mana ko ne ba ruwan su la ya suna lama ma amarahum wa ya tsaluna ma yi maru inda mutane mai wani kawai zai dunkula zai faɗe ki yi ke da ke jan ba mai taɓar wani duk wanda kike ji idan baban ki malami ne mm, mm, mm, idan baban ki attaji ne ko oh, oh, in baban ki mai bauta la bauta ba malon ta kafa ibado da rabar shafa sai na ki saban ki ba wanda zai ɗauke masu shi ko da anan gida da ake damun ki ana maki fada so ake tafi na ne fata iyayenki suke yi babar ke ke ya samu waɗanda za su fada wutan nan ban da shi a samu yake ta tsallake amma an riga an ja ta kamar kada ka mutum jarabawa ne in ka rasa shi jarabawa kana zuwa gida ya kai ko shi kenan koma da kana kana kallon sai daga kallon kan da ya tafi kuntun da ya tafi ciki waiwaye kallon ka sai daga na sa'ani kana azaba da sa'a an bura ne ciki ba fasasta bi haddihi wa tawalta bayan ka bakata kada ila an tarfata bukatuka ila an tarfa alkadama sani tunda ka faɗa kana bukatar nabi ya ɗauko shi kuma ya hukai ya jama'a gaba ka ya nuna suna zamewa wa ya asiruna wancan ya tuntube ya kife da shi da kayan fa'ila jahannawa ba ba ba ba ba kawai wata tanawar rumu zabaniyatun nari mala'ikun wuta na tafkan su an gaban riga an shirya wa wani duka an kakkawai an yi wuta da shi ya maɗaɗi na yaren zabaniyatun لو انهم خطاطيف مصبوطة والكلالي وأنت تنظر إليهم كما تنظر كيف ينكسون وتستدل من فتصل إلى جهة النار وجوههم وتعالوا أرجلهم أول wata tanzuru ilaihi kana kallo gare su baka ta riga buga kai kwa yanki suna yadda suke yin kafa na kasa sama ta dawo kafa shi ne na kasa kafa ta yi sama kai ya zula kafa ta fatastafello ila jihatin nari su gangara sai kafa safala kenan ta tafillo daga sufulu suna karkashin kaban ainihin biyu ila ila jatin nari wujuhahum fiskokin da sun yi wujen mutum tunda idan mutum zai faɗo kafa fiska ce za ta fara zuwa daga kafa kafa ta yi sama daga zawon ce mutum daga can wundon ƙarshen nan yau sai kan ya riga ta kafa kafin kafa ko ka nemi ka juye ba za ka yi ba wata alu arzulakum kafa ta koma sama faya na hannun manzarin wa ma'azahu wanda za a iya kama shi a wurgo shi daga kan benin nan a ke faɗo kasa, to ba yi ba ko magi gide magi magi kan kafin da zo kasa ba shi ya zagara ta yi biyu ita ma wayo ta kin dunkulewa ta ke suka bi lokacin nan ba ka da wannan turin da dumbule wata kin da dumbule sai jikin ya zo ka haɓe sai dai ka wanta mutu ka huta sai da kamar wani taliki kuma tana iya jirga ita da kamanta amma jirgar in ka lura da irin jirgar ayyuka za ka ga yara sirrin da ke suke turin ba ka ganin hatta suna kwaikwayon mu lokacin mu da maje su amma ba karamin wahala suke sha ba kafin su kai wannan martabar daga rufe ido ya faɗo daga sama daga kenan amma baya mu shekara da shekaru to daga irin abin da ke horo wani wata na yake ya samu horo don hakin shi ne ke yana koya maka wa murtaka ma asba wa murtaka ya wurin hawa ba a sa'abaha ya wahalar wannan wurin hawa ba mu ji ma a ya kawo ma a ya kawo to wannan dai shi ne babu babu ma da fi shi'arin mu'mini na alasirar wannan yana maganar taken akan sirari وفي صحيح مسلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم يصلي تو وده بعد وقت اللهم آمين الله كتب وعيما النبي النبي أنك كتب الله كتب باب ثلاثة مواطنات

salli salli da wani ke da take mummuni yanzu ko da ba a ce maka kone za ka ce ga jihannama zuwa ka shiga kai sallah zuwa shiga za ka yi ne za ka ce amma shi da an fata ba tambaye na kuma yi kuma su na wuta za ka ce tun da ka imani da annai muhammadu da haka yake fadi da tsira a gama wanda wata take na rubi sallah wanda ya sarki ya fito da majina ba ku tambaya ce na dai wannan menene babu salatu salatatu mawaƙina na ya saba wa haku ne لا يخطئها النبي صلى الله عليه وسلم لإذن الأمر فيها وشدته وهذا الناس إلى هكذا هذا الشمس كيف تتركه لابد أن تجيل معه ما يجي وأنا ما كان ابن نجد السجن عندي مقالة بأن العيل أه؟ اليوم

عن انس رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه ناروتي انك يشفع لنا القيامه فقال انا فائل ما شاء الله تعالى من قال فاين اتلبك اين غنيمتك musulunci wanda mu haɗu wacce eh, a a an shi annabi bai kuskure su saboda girman na mai su bai kuskure aikata su fa'ilun insha Allah qala fa aina atlubuka ana awwalu ma tatalubuni ala sirat farko inda ba ba mai ke da suna farkon inda za ka nemi na kan sirati to kaga annabi zai zo wajen zaɓi ba ya kuskure shi ba zai fafa shi ba kulto fa idan alƙaƙaƙa alƙaƙa idan ban sadu da kai ba kaga fata dubni an da nisa ka neme ne a wajen Ta daga shi ma annabi bai kuskure shi bai fafa shi fa'illan قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فطلبني عند الحوض kamar ne da kan kaga wancan ya mana magana ya face mana magana matashi ya mana ruwa ina mahallu shahidi ina alaƙan hadisin ai wani alaƙan asiri yake ko فإني لا أخطئ هذه الثلاثة بدون كفر وإنما با أشي بنجي بابا مواتنا دول وإنما ولد رجل أنا فعلا مدنون لي زاهد الذين أولين على مجنى صراط دين العلو على مجنى تقصيل دين وهذا حديث حسن باب ذكر الصراط ولذكر الصراط أمة الصراط الثاني الثاني كان صراط بعد ونبر وهو القنطرة التي بين الجنة والنار اجتمع وسجد في سكان الجنة دوتر اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين أقول صراطي بدبيل أحدهما مجاز لأهل المعشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حسابه da ya so matsallaka yan alƙyamun tashin kiyama da alim wata matsallaka ce da alim mahashar kullum duk wanda ije yi halarci filin taron alƙyama ta yabi taurin fatilin mai nauyi daga cikinsu subhanallah wata fitilin da mara nauyi kisan wa ma'anan ko kana da jiki daga kalli jikin da duniya ko za a kyale ka kana takawa tinkin ga kaya daga gaurin haka kana tafiya shaf shaf shaf a kunin ba jaula illa man da kadar jannata sai dai wanda ya shiga aljanna daidai yake sa a wuyan tattata ko ko wanda wuyayuwan wuta suka ɗauke shi kamar yadda aka yi magana inda suka rike ta ta juya da za su ta juya tawar da za su ma suka ta su kai mata irin wani karamin kazamin diko ta daga yanzu ba ta muyin wata sun da ne ta daga ba ta yi motsi in ta kuruwa ta yi kuruwa ba ta yi motsi sai ta sake koyar ta sake yi.

mautan zai ya dan huta kafin sarrafin wancan ko daga filin kiyama wanda zunubin da ke zunubin da ta juya ta tafi kasa ta juya ta wargara su suka sake haɗewa su kai mata irin wani taku ta juya ta na wuri guda daya a ba da riki mun za ta yi wani ƙara ne sannan so za su tashi saboda ne da mai ubangiji ya fusata ita kuma an yi da don azaba don ta huce wa Allah kushinsa ya za a yi a yi masa irin wannan abu na ita ga tsayururi tsayururi na wannan da su ta baku kawai yanzu ta shi ne ne mun kwashe za ta daga kudi na tafiya kungiyar za ta fita a kana kullum kungiyar ta kanka ta wuce ka ta sa ta rina kura da kai ko kila ta sarke ka ba maganin ka ya tafi ta fi karfin kai jiya tana ya ci da hada da hannun da wani ne ta saka leka ta daga sama ta cikin ta haka ta tsinke wasu tun kafin kasa da kiyama kafin misali kafin kulu ba kusa da kiyama kafin misali wannan shi ma haka fai da man kalasa idan wanda ya tsallake ya tsallake don sira daya rami da rami na haɓar sira da latuman alabi da karna wala ya tsala su ne mu illan mu ba wanda da ya tsallake sai mummunai to a yi rikiti mai karewa allazina alima allah minhum wa anwanda allah yasan annal qisas la yastasman la yastanfadu hisasanatuhum wanda allah zan juga ilmin annal qisasi la yastamkidu hasanat bai kare da ayyukan salim za a tiba za a tiba amma dai sun biya to kuma shi sai a bayyana suna ala sirajin hakan khasun lahum wannan naka ne musamman ba ka gani in an yi jarrabawa misali an yi jarrabawa kafin jarrabawa an fito ya fito kafin yi rijista gani a yi mutum wani ba ba to ya a yi tela wajen registration ne na wannan da kowai na ga wanda ya da ka da wuri ka za ka koyi sun da za ka wani takardun ka kati da rabawa amana rana ka wata kadun wani turi ina gaba da da kadun da wani yaro a na masallaci wanda kalin ta kadun kuri a kan wafi da fito wando inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ja ka taro ina jin wawu ne ko menene sai ya zama kwasa alif ya zama wawu kaga haka da bakin yau yallan kwasa shi ya zama sabon kawo bai ganewa amma wa'yancan mu ya ga shi isa a yi ka da a ka'ida ko mai mai ta bayarwa kan da za a san da kan basu amma a can haka dai kuma sun ba ka dole sai dai ka sake dagowa sake mata kantu inda a ba ka wata kadai da ta kuma ta mace mace to ai ba cin jarabawa ba cin jam'in ba akwai takardu kafin jam'in sannan ma za ka tarda wato lahi duniyar nan tsari na yi kama da na lahira ya kama da lahira kaga ka'ida bayan ta ka'ida bayan ta ka'ida ce haba sai ki ce lahira ya wannan ya zama wazi a gare ka nan za ka je ka sashi a lahira bayan da za ka samu ba wala yarjin ainihin ثلاث عشر حاصل له ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد لا يدعو أحد ولماذا يقوم أزواج وتبدأ وإن سقط لك فضا فراتي سقطوا وهو على الانفراد إن شاء الله أبو القرى لأنهم سولدتهم قد رجعوا الشراب الأول ثم ألقوه وعبر الشراب الأول ثم ألقوا صراط برضو على علامة جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه والذنوب سيهلك في فتاته وأربع على الحسنات بالكساس جرمه وأربعتموه ليفكافا cutarsa zalocinta ya haura kyawawan ayyukan saurin biya ta kina wannan ta tina wancan ta halaka ta wannan ta tsunguli wannan ta bata wannan ta bata wannan ta yi wa wancan sharri ya yi wa wannan sharri ya yi wa wannan kabra ana ta diba ana biya ana ta diba ana biya a alheri ya zama ya tsari to wannan labar da ya روى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار مؤمن اذا فصلت يوحى نبى سرعه كده falimu ba na a tsare su ala an tsarafin kan wata gada can gaba bai na jannati wanda don ka tsallake to rikici ba ta tare ba wani kutar su limmatsuli ba bikin min ba da sashi a ramawa sashi daga sashi ya kuta so min ba da min ba da mazalimu kanat bainahum cuta da ta kasance tsakanin su cikin ina ba yi ka zo da wani a kasar da takalma sun yi wa ko ya ajiye takalmin sa ba wani ba kasha da suka da wani sun san wani kaga sai Allah ta kama su subhanallah ko subhanallah ko wani buɗe baki zai tambaka tare ke shi tun da Allah an wata wannan a nan da ka ci wani bincike lalu kuna masallaci tare kuna mai tare wannan ya yi tambaya ga shi ya tafi da tambaya na ba shi da malaki malaki a cikin shi kenan in ko ya tambayan ta ko ko ana cikin masa bayani ka sa baki ba ya san ta kai ba ya tambaye ba ba tambaye ka ba kuna cin haushin garin wani ya ce na tambaya nan daga minan na arifin nan ya diperkenalkan Mereka kumpul-kumpul ini pedali dan agung di situ balas kami minum. Sekarang tadi kan ada di sekarang Siapa tuh? Bapak Jengawi. Berantem dengan lebaran atau nanti lah. Saya mereka sedih konsumen sama ya, aku nggak mengatakan kan. kai aka yi min tambaya ke kenan sai wani ka kasa karanta wurin wanda zai karanta maka yin akwai daɗi ba daɗi wanda a wasan da zai kai kamar ka buge baki to amma wanda ke buge shi ba saboda ba zan ka kalle shi da kai dan shi shi ba kana ba na tambaye ka ne na tambaya na tambaye malam ya sai Allah ya kama maka wannan tun da menene ne ni na ya kiso gaba tambaya ta shafi kaza shafi da takwas layi na biyu in wasai to biyu المؤمنون من النار توقفاني منهم أو ذات مدن بيساكت فإنفسنا ثم ذاك ما دي مدن تنبايا كتوي كتارتا كتنبايا كابين كما كنكم to akwai dai abubuwa da yawan mun faɗo wa'annan mai ƙanana ƙanana wanda ake ganin su kamar ba komai ne ba ne ala kwantaratin bai da aljannati wannan nan za a kare su akan wannan gadon kaga wannan gada kama tuwa ce ita ma kuke nan sai kuta su libra yin ba. babin magalin kanar bai na hukun duniya hatta idan hukimu har in aka gyara su aka rama aka daidaita su kenan komai da kake jin haushin wane to an biya maka bukata ko an tsarkake su daga wani kulli a zuciyar duk babu wannan kullin وبلا لهم في دخول الجنة فجمع مشجع الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أحد بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا والله لا ينسو أحد بمنزله يعتسني جدانسا نا الجنة بمنزله ده جدانسا كان في الدنيا نبدو بني رحمة الله إنك إنك إنك بني

ana an tashi an tashi ni bacci na kirki ne gaskiya na kwafi na shi ne na shi an ji mata ji kawai ne da kawai na za ka na raka jirgin za ka wuce wurin za ka tambayar mun da ya tsalla ina gidan mu da inda da lokwa wani wuri na zai kama da kaza ne kama da kaza ka san wurin to a lahira ai ka ka za tanto yanzu idan na je an gama wannan rikici na shiga aljanna ya zan gano gidana a gaba na ke da sai an tura da jakadu to da ba ba mutum da Allah baya kuskure to ba ba ma da hanya ka ba ka fi sanin gidanka na aljanna daga irin yadda ka san gidanka na duniya hmm. ka fi sanin gidanka na aljanna irin yadda ka san gidanka na duniya Allah ya zama mai gurin yawan yawan yaya a kafin gidan gago

lain karena ada pada mereka lebih dari ada kata mata kita kan abang mama kini aku amma gidan kana idan da ka fi sanin sa sama da yadda ka san wannan kan wanda kake kwana ciki shi ne maganar karatun sa shi ne ma'ana da kore maza ayo abuwa inda lahi bi abin sauke na Allah da zuwa kawai ba za ka yi tamawa ba tana zuwa ka za ne wani akidan gidanka na akidan yanka kana zuwa ka kada wasu mulashi ko a zaya kofar gida za ka gaishe su da shiga ciki mai don da ciki a yi uwar gida na ciki kada mai shara a ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kila ita ce uwar gida ce a haka wuce uwar gida na cike mu masu wata hidima ne ana da wani masu wa'anan na ya amma babu yayi dole wannan za ta yi fada ba abin da zai ka wannan sai dai rayuwar ka da dukiyar shi ne kawai waye sai ka je ka da labari ka dawo kai mutu sai ka gaba da kace to a mai gina gida an gaya irin wannan gidajen mu dai muna can an gaya Allah shi kadda mu ba dawowa sai to ai zai koma gidaje sai ka dawo inna da mu ka fita baka dawo ba na mai na mai da mai ma da ma ma na da da na da ma da hannunka ya kalli abin dubu ɗaya ne daidai suke daidai suke to haka san gidan wajen da ke kaga daban-daban suke bambancin ma bai nisa ba irin wannan ba gidajen da gara da su daga jin kallon wasu taurari ana kai wancan tauraro da haske ga gidan wani ne kuma zuwa ba wahala kenan ba ya bada sarki kaɗan don wani fiye wani ɗanɗiga a kiwon ba kiwon da da mun ji da kewa akwai mai tashi lokacin aka wajen abin da ka faɗa ko da ya fashi idan kana so kawai sai ka ji abu ya ka kafa shi kawai ba tare da ka duba kuke irin na abun nan ba kawai so sai ka saka kafan ka salamu alaikum don san abokin wasan ka ba da ake ga da na da yake ya bai bari bari haka za ka ji lajiyar ta jima قلت معنى يخلص المؤمنون من النار أي نعم وعليكم السلام إحدى العشرين من ويدخل آه، من آه، تتعرف على يعني على قدرنا على الدنيا أعظم سوى الجنة أكبر أعظم سوى الجنة عرفها لهم ba ke nan irin wannan ne ga dadar yankunan shakar wannan hadisin barin karanta musu ƙwarhan a wudu billahi min shaitanir rajim da na karanta musu wannan ayan ay yakhlusuna min as-sirati ba su tsallako daga sirati al-madarubu ala nar ودل هذا على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال ما تيزد بند بند باب من دخل النار من الموحدين مات واعترف ثم يخرجون بالشفاعة wannan wani babu ne wanda ya shiga wuta daga masu kaɗaita Allah masu tauhidi mai gina sun da karar na zaman minar ko ma'aka واعترق يبقوني ثم الى الشفاء سننكما سقطت دليل الجفو قال مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها أما يموت وإن سكيسوا يعني فإنهم لا يموتون فيها wala ya hayauna inda ɗan wuta ne wanda ke ɗan wutan to su ba mutuwa ba buraiwa walakin nasu kai ne akwai wasu mutane wani wani wani wani wata firrifi a sabatu man naru bai zuno bihin wuta ta kona su saboda laifukansu a wakala da fa a ta hun wutar ta kashe su kenan a aljanna akwai wanda wuta ke konewa ta kashe su suna wani abu da bayan mutu wani amma asalin ɗan wuta asalin ƴar wuta ta asali wacce ta cancanci wuta ba ta mutuwa wacce aljanna kuma to wuta ta wuta da wanda suka shiga da yan aljanna ne suka shiga wuta suka mutu ana ganin walakin nasu bai naru bi dhunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahaman har sun koma gawai وبين لهم في السماء في أمان الله أكيدهم فيجيء بهم فيعلو نصره ضمائر ضمائر بعض الذنبين أي إبراهيم رجع manya-manya ne na ibu dan mabukuran shi ne dani dani waya buku alar an harin jarin jannati a wata su alafin aljanna ثم قيل يا أهل الجنة أفيدوا عليهم وتكملوها فينبتون نبات الحبة su dinga tsira irin yadda kafin ƙwayoyi na tsira ta kono fi hamili saili wanda suka kasance eh, cikin kwashen ruwa irin kwasari shi ne hamili saili irin ruwan madara din nan ruwan masara da ebo da guntuwar masara da guntun dawa da guntun gero da irin ne ne kai da aka zo da shi da aka zo da shi cikin rafi so ana ruwan ya wuce a kaka ba ga wanda da ina فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى بالبادية كيف كان مدينة وقوية don tun da mun zauna tsaunin ruwan kwara ne su suke ganin haka tun da cikin birni da ya ka ma amma inda ko da bakin ko birnin ma kai ruwa kwara ne ka so sai ka ga cikin tukan nan da an zo da wani tsaro da ya ka daga marama ko masara ta zuwa ko ne ne ya zuwa duk da kamar ya zauna kauye har yi ya wasu ne zauna kai waje karamin na kauye ya je tun ma aka je aka shafi shi nuna haka ya yi shi aka daga nan ya koma kuma ya koma wa sana'a ya sana'a kiwo shi ta saka yake ya yi mafi yawancin abubuwa kuma yanzu wanda suka fi zama abubuwa wanda ya haɗa rayuwar ya zauna a ƙauye ya zauna a birni ya fi sana rayuwar ne wanda ya taso a cikin falo daga falo zuwa falo sama ya taso ratan ya shigo falo falo nan bai rufe shi daga na aka fi kisi da kuma da aka shi wani falo shi ya yi kira mata mata kisa da don masu kuma da faslon hazin mawutato bil ofati kaga an yi magana wancan mutum ko a wuta wanda duk ya mutu a wuta da kan gaje kana rayuwar mutu a wuta an asali ba ya mutu bane ba asalin dan wuta ba su mutuwa amma masu sabon suka shiga wutar sai mutuwa sun to wannan wacce irin mutuwa ne kaga wannan labarin bai da yawa sosai ba san shi sosai ba to hadil mauta wannan mutuwar da ke lil usafi masu sabo ne mauta ta wani kefiya mutuwa ce sosai ba su mutuwa wutar لأنه أكدها بالمصدر وذلك تكريما لهم هو الناس karramawa ne gare su hatta la yake su alamar zagabi to hatta inda ba za su ɗanɗane zafin alawan ba sai da duk wanda ya mutu kaga wutar ta shiga wayin ta shiga wayin ta shiga wayin ta riga ya tafi ba da na ita zaki bayan su ta kone da khilafin haƙƙin da biyu ko min aliya saɓanin rayayyen da ke ɗan mutane wa mukalladin fiha كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بالوقت لا ساعة بتسفرون كالحجر بدلناهم جلودا غيرها سيروا وتجاوزوا ونفاقا da ya zo kula azaba don su ce gaban da azaba waka na kila a yi an ce ya ce wuto an ya kona ce mata ta zo dubara an ta da yi bihi dubara daga sumar da su mana sun masu mutu an bayyana su iyakun a an ala ni hada daga tsaddin da bin na'urin prendendo bene il primo di fianco e c'è un bel tema chi prende la rosa quella è con un danno che mi usa alla ragica tranquilla a casa che andò la masala sono armata e le calomano ma non mi ha vero ali mia e su a che su te su non saliva hai cara che ne arriva in cena per con chi la è giusto a mio dottore non sa chi fa il أعتقد جنة القدس وإن لم يؤذره فيها ويكون شرف نعيم الجنة تودن إمام الجنة عنهم تدريس مدة كونهم فيها عقوبة عذابات لهم كالمحبوس في السجن أما هو ذلك كل ما يعطوه باش مطعون فمطلبات فإن الحبس عقوبة لهم قولي وعقوبة جريس وإن لم يكن معهم ظلم وباب إجيوي باب صرفوجي ولا قيد بعد قدر بعد كما الله أعلم فتمام قوله ضمائر ضمائر معناه جماعات جماعات جماعة جماعة wa farfur a yi farfafin a tsawa su da mata wani himmatu bai kasari ra'ayi bai bazarun bakwani irin kayan marmari irin alayyar kwada wa mai tsari ne mata malaho min kusa yin abun da rafi ya ɗauko shi na tuka wa kenan da kabo. babu minu ai daga wancan ne fi shafa'ati wa zikirin da annabi jina maganan ceto da ambaton yan wuta akwai wasu da ake ce musu yan jahannama me dalilin suna aljanna ana ce musu jahannamin yiwu ذكر مسلم رحمه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه بعد قوله في نار جهنم hatta idan khalatal mu'minuna har lokacin da aka tsallakar da mummunai minan nari fa wanda wallazi nafsi biyadihi na rantse ma da wanda rai na ke hannunsa ma min adin minkum ba wani daga cikin ku bi ashad da shi da lillahi ya fi tsananin hada Allah istifa il haqqi min al-mu'minina wurin karɓo haƙƙi daga mummunai yawar kiyamati mummunai za su dinga roƙon Allah za su dinga roƙon Allah yan uwan da ya kawo alhim Allah dina fi na ka duba wani baya na ka duba wancan mata na ka duba wancan ce ka kama kuka na ya Allah Allah wani ba Allah wani ba يقولون ربنا كانوا يصومون معنا يا مالك مسنا أرمي بارد ويصلون ويردون ويقال لهم أخرجوا من أردتم zai kuciro wanda kuka san shi daga kenan a gaba dole ne a duniya yi ta kaga shi ban mummunan rahama ubaina amma ya zama a tsakanin mu yanzu muna gaba da juna ba mu kaunan juna gidan mutane shi ba da wuya ba ba sai yayin da muka dinga kaunin junan mu domin Allah tunda wanda kake zan ka tura za ka ji ba za ka da roƙo Allah suna sallah Allah suna kaza Allah suna kaza to kuma dai ka zuba ka dan tura to haka na za ka ku dai ku ciro su wato haramu suwarun sai a hana da bauta yau ko ba وإن كفنتك يوتي جهنم يوتي كذا كذا يوتي أوفي كذا يقل كاول كذا يجد وإن أضعف كذا إليه وعنك وانتك ويخرجون خلقا كثيرا ذاك الدكتور متعني دايما كم أقربت المال إلى نصف ساقيه وأنت مدعم تعقب قولها وإلى ركبتيه يقولون ربنا ما بقي فينا أحد ممن أمرتنا به sun fi sun tsince sun tsince sun ba wanda ya a tafi wanda ka ba mu umarni duk wasu kana ganin in Allah ya maka je ka cewa ya cikin wuta amana wuta ba zan sabi ka ba ai ba za ka zaga ya ku za ka ka daina nema akwai wani ɗan gingino a ciki ba ka gan shi sai ka nemo ka nemo ko kuma a ka sun kule ka canza cikin wanda ka san shi kullum yana zuwa goron sallah nan da aka bari maka na ko shi ba kan sa da ya tsara da ya kai ba da wani ba kai ba da wani ba shi isa yan wanta ka addini yana da kyau kasan wannan ɗanɗanɗan masu wancan ɗaya riga ta ne wannan ɗan tudun wadanda wancan ɗan an gwasha wani wancan ɗan ɗan bayan mulon ya fiti ya je wancan don nasarawa ne a kan da suka zauna ba ka gan su warce a to bayan ala an ce ne ku je ku fitar da irin wayannan za ka tashi kai ma ka tashi kana ta nema sai ka gana ka wa yaqulu Allahu azza wa jalla yarji'u faman wajadtum wanda duk kuka samu fi qalbihi mis'ala dinari wanda suka zama daidai da nauyin zinariya da min khairin sahib jifukai dole a zuciyarsa akwai imani wanda ya kai girman zinariya imani Sun خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا Sun ثم يقول daga nan Allah ce iri ki kai da dina alira da alira tun da kaga sai za a ɗin dan bai bai faɗa mafi Allah ارجعوا ومن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار والنقطة فماشي أقوى النوي من دينار يعني من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا آه ثم يقولون ربنا لم نذر فينا ممن امرتنا احدا ومبروني بدون بك امك ومبروني ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه كل دونه فيخرجون فرقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نزل فيها خير وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تدركوني إذا ركبت كتابة بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم قلوب قرآنما إن الله لا يظلم sana berlari. Wa ingin terpuasa nadain yoba ibha wa yukti min ladunahu ajaran azimah. Dan di Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayat dan imam ikhada Allah. Maya ta'adun si bibi jaku ayat sahur. Jumlah yang alih ini dan alih ini sahur. Wa yang takwa masalah. in alherinka ya kasance da ainihin guda ɗaya ne ta ya ba ikon wani kwace bin ladin wajen azima sai ya ɗiba daga hannun salata mai yawa suka samaka suka yabda mu فيقول الله عز وجل لا بعد أن تدبر عن شفاعة الملائكة كلنا ملائكة الملائكة في الميتون وشفع النبيون النبى وما حضر وشفع المؤمنون مظلمة مثل ولم يبق إلا أرحم الراحمين فأولد في ثم ما في سجين حيث سيئنا أن الله لا مصاب sai mu ce kuskure ta gida zai samu tana amma ba mu da mu cikin ba tun da bala'in ta bala'i ne malami fil bukari bakitu bakiyar shafa'ati a ruwayan bukari ke keto na yarge يدل بدل قوله ولن يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار

ba su yi ma'ani ba kada ado kuma man daga yin baya sun koma gaushi ويلقيهم في نهر على أفواههم جنات يجب أن تكون رابي رابكم باكين الجنة يقال له نهر الحياة ويخرجون كما تخرج الهدمة ذات القلوب كما يدق عليه كذا في حميل الصيد cikin farare wanda yi malalu ala tarawunaha ba kwa ganin ɗin ta kono idan hadar yadda dutse idan zai zama kusa da dutse

بما يكون منها إلى الذل والذي ترجم إنوى يكون أبيض فجاء زمع فري فري هكا فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية كما قال كيو وتكيو لا كيو ما سبالي هو هو يكلم يوم كيو أما كيو إلي ميني ko da ba ka samu kuɗi ba kiyo training ne ko da ba ka samu kuɗi ba kiyo martaba ne koyan kiyo ilimi ne ba yadda za a yi ka haɗa makiyayi da wanda bai kiyo ko kula su ba ɗaya ba ne ba yana kallon gaban shi yana kallon bayan yana littafin ciki yana littafin kama ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗವರೇ ತಂದು ಸಾಯ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೋ ಒಬ್ಬನ ಪಿತ ತಿಳ್ಕೋ ಎಮ್ಮದ್ದಾಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಪತ ಮಗಿಪಾವ ಆ ಮಾರಕಟ ಮಾಡುವ ತುಂಬ ನಿಜ ಜೀವಿತ ಮಾತನಾಡುವ sama shikenan don na ga abin da zai fi shanka kuma ba zan iya ba na gudu ko kai da kai yi noma to kana to ta yi ta ka rana inda an bude fanka da tana wannan in ta mandiri tentang kata-kata kaki Allah yang sama ini jadi dia aku alam dalam sepeda kita dia untuk apa jahat jahat kepada diri kita apa ya aku kata belum ini apa dalam nombong kembali ke tempat mengajukan materi ini amma ne ƙarfi wani ba da wadai ya faru ita kanta ba iskar ne ba ana haƙuwa sai za a yi da sojo ne amma wani ina kallon bankan nan kamar wata nima na ga yara da dama idan rana ta koyo su in yi buɗe ta gaba ta sai ya tuɓe ya kwanta a gindin ta tana kamar yanke masa tashi tun na ban zagi na da shi ke daga da kawai matsoraki na ne tuban da mai cikin fito ban zai kuma Allahumma salli amma jikin da ta kai da daɗi wani buɗe da kamar وما يكون منها إلى الذل موت والنبوة بعد ترى الباب بالبادية قال فيخرجون كالبرج kere ka bihi mun na lawati mu za ku fito kamar lauloli hawati mu alhawati mu kere ka bihi za ka zo muna wuya kamar yadda za ka gani abin nan arziya ce na zobe ku arziya wata ta arziya ina kan ta da zobe a ta haka waɗanda suka shiga jihannama da za su fito da zobe a musu kwalliya da zobe يعرفهم أهل الجنة يا الجنة لا تنسوا هؤلاء وتساؤلاء ولا يندسهم الله كنا أنفس قلبية الذين أدخل لهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا ثم يقول ادخلوا الجنة sai ko nan ne ake fara da ya'ya'yan mummunai su shiga aljanna daga ba sai yakin komai ba su adil fatara su wane ne su wane ne Allah ba adam Muhammad ya bace ba wa dakhulu aljannata wa ma ra'aytumuhu fa huwa lakum ku shiga hakun ku aljanna duk abin da wanda ne wannan gida duk ku shiga suke duk abin da wanda ne na kulli daga gaji ba kai ga wasu can kai ga wasu tallace ba ta kai ga suna ga da ga suna gani fa ya kodo oh, na a sai ta na malam ta a min al'alami Allah ta ba mu abin da baka ba wa wani ba daga cikin halittu fa ya da kuma indi a fadalu min kuna da abin da yake wannan ba kuna da kari zan kara muku فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول ردايا يا ردانا يا أخوانا ولا أخاف عليكم بعده أبدا بلك أعرف شيئا أبدا هذا الحديث بين ولا حديث عقيل في أن الإيمان يزيد وينقص فإن قوله أخرجوا من في قلبه مثقال دينار سيأكد نصف دينار كما يكفتن أتقوم ذرة يدل على ذلك وقوله من خير يريد من إيمانه قال البخاري وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yakhrujukum minan nar wasu mutane za su fita daga wuta ba da ma masahum bin hasafakum sab'un bayan ta mamman ke su ta kona su فيدخلون الجنة ويسميهم أهل الجنة الجهنميين من جهنم وعن na magana ayyukan imani ba ayyukan imani daga eh, imani ana fata za ya bi ko imana ko mana kaga ayyukan ba zai aikin imani ba ba za ta yi ba fasa ba su yadda da Allah ba ba za ka fasa da wannan ba eh, kuma an yi ba ga imani kuma yau aka ce fala ta kai eh, وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي اي تيتونا جماعه ليفك دجا الامه ناني الامه ناني زرزوكم كركر النبي نصهم an ce zai yi ceto wa masu laifuka kada duniya su ɗauka duka na al'umma na ne وقرد ابن مالك على عوف بن مالك على أشجعي قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاتقي الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خيرني ربي الليلة يقول قاسم فإن الله يبقى بعدل النوم ينحل قبلي ولذاتي الأراني الله يباني ولذاتي أدل النوم قاسم يباني لأنك على ذات إنسان لدى دامة يقوم أبو ذلك وشخصية shi kuma baya tunanin komai al'umma wannan shi ya dace malamin addini kullum ka daina tunanin nasarar da za a baka taliyar da za a baka umar da za a kai ka kayo tunanin yadda al'umma ta rasu fa'idanta abun da zai kai a wurinka al'ummanka al'ummanka ba na gaba sana tsakiyar tafsiri sai ce ga umra za ku je na umra maza maza ku rufe ishirin da hudu da uku saba'an wata saboda mai lele ana gama umra nan ana ah, gama tafsiri na umra za a je daga mutum hakkin kafa yake a yi za mu ce umra yana idda yana ganin shi da mani to sauke umra ko kuma ba ah, Wanda wannan da ɗalibanka a tashi. sai an ito to yanzu an buɗe tafsiri to ko kuma yin itikari ma kana ta yin itikari a masallacin da wasu masu wanda ya tura ne in za zo da ke ta zo rana ta ke rufe wani a ba a rufe nan na muna zaune da yaya mu har sai an wata mu zama murna sannan da tsari mai sallah ya dole ta yi gida da gida sauran ina mu ina mu ku zauna akwai wurin sallah lokacin da aka gama ta kalla idi wannan ta yi kwari kitan sai na sauka wani kuma yana sauka a mota ya ya ke mu da wurin sallah mu rufe tsamun da wani haka an ba wa annabi zaki وقعتم يا كباش النبي فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني الله يعطاني ذاكي كان أبوه وأبو دابي بين أن يدخل نصف الأمة للجنة فكان يبقى يتقدر به الأمة الجنة وبين الشفاعة ينبغي أن أنبقى من لديه shafa adadin al'umma an san bajirai da cewa ta wasu yi mazai ta su bai da iyaka tunda yana cewa a wata aya kan ba ba na ce za a masu tsaya da ke ne kuma zan yi da ba da sauran mutum tsaya a wuta daga lumma na an cewa wani oh, gwargwar bai ta ba a kara a kara a kara a kara dama dai eh, ta yanzu zai mafi maganin ne da yadda bin yala ba amma ta yadda na ba bai na shafa'a fasta ce shafa'a wanda ya jebe da zaɓi ceton wannan ya rasu lallahi ta da dai duka an kalura wannan alheri ne ga al'umma ta hatta al'umma sau da ya tsaya ya zaɓa masa fiye ya ba maka fiyayye ba zai duba abin da zai fuske ba irin da wata daga ga da na a wannan tekun zan yi tafi zan yi tafi in amfanin ce a kara in amfanin ce a kara in amfanin ce a kara wajen allah ga wani hakan to dai ana cikin abin da ba ma abin da ya fannin da ke kullum ka dinga tunanin al'ummanka ka dinga tunanin ɗaliban ka fara kana tunanin al'umman annabi muhammadu amma tun da abin da yawa idan kana tunanin da nan to yan baya ba wanda da kan suka ɗora ma hanya suka tafi daga ya Allah su ma Allah ta haɗo da su kenan na baya su ma ai akwai wanda ya faranta musu da a can baya can wanda suka horar da su abin ka biyo su Allah da ka kallo su da aikin alheri nan gaba inda za su tsaro sai a duba musu wanda zai musu amfani ya abin da za mu ciyar sun mu ci ne ba harkan ba tinki ba ne ba maimakon tinki kwalin kuma wani tinki ba kwanin sun gaba ko kwanin sun sun da kwanin sun za ku yi rubutu rubutun da ya haɗe da dubai kan ta kullum haka na kurana mutum da tunanin mai zai a jeri wani shiga shiga siffar ainihin kiran annabi mu wanda zai zama alheri suna alherin hamu bayan ake tawari ne ne ina gidana ba rubu gidana yan bani gidana ya kwani ne wanda zai taimaki al'umma duka فاكتبت الشفاعة قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهلها roƙi Allah ya sani daga ciki fala siya da kulli musulmi kai ceton nan yana daga wani musulmi da zamu bai zai ta kan sai kaɗai ba wannan na gaba ɗan kaɗan ne باب يعرف المشفوع فيهم بإثر السجود على فن وندعته كيف وتكيف بكل سجدة وبياض الوجوه إذا حسن فكرة أن الجنة غير تعصي بر محجلين كان على مدنا الولاء قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمنين يقولون ربنا وإخوة وإخوتنا كانوا يصومون معنا يا ربنا يا مملكهم ينقوم سنة عظمي تاردمو ويصلون سنة يصلون متفاجئين بيعلم منافق سنة هذا كله منافق منافق قريب أقدام أيمن كده أيضا لدي نعم تعم دي الله بودي قيامة وحكرا مجي منافق تاكيني من أجلنا سودا منافق منافق يصلون هذا وانا بايا زنزل لكو كان عليهم وانتا جرسل بالجدوة أنا دي آيام سنة قرائب سنة tana da iyaye sun ki fitowa yi da su in ta ba su ka wani da duru man wanda hadisi ya gabata wanda da zabi da an bu na biyu wa ba da kaulihi wa min mujaba hatta yi nacca a cikin su akwai wanda za a taka masa a biya shi a biya shi har a tsallakan da shi hatta idan faradar lahu min alqada'i har lokacin da Allah ya karkare shari'o'i bainal ibadi wa a arada ashe kaga zuma ita ma yana jin Allah da shi kaga duk wanda ya zo da dangi ba ta ce sai kuma girewa sai an gama na gida tukuna sannan ta dawo ta fara karwa wanda ke karwa na suna mutu wasu yankuri bai da ibadi wa arada an yi koyi da da rahmatiki man arada yana son ce wanda yake zace da rahmata da halin nahi to ba rasuwa sai da nan sama kaga wanda suka ci jarawa a yasa ake kula da su sauran kwashi kwarar sai a bar su sai a ƙarshe daga na haɗa ko su abin da dubuwar wannan bai kwashe zuwa makaranta wannan ya bai da kazabe wannan bai da kazabe dama can yana da ƙoƙari karyewa ya ne sannan yanzu ya zo shi jarrabawa da shi bai jarrabawa ana gasar da zai bai karatu ba saboda karyewar na da yi wannan ana ganin kaza sai daga nan sai a tsintsinta a tsintsinta a tace a tace ko ilal jannati ko ilal amami bal istawu ko wani kalmar za a bani da ita zuwa aljanna ko zuwa gaba zuwa gaba a tsarkiya ila lawa هذا نرتب إلى صف الصادق kalau roti tidak tertarik anjuma anjuma teata wanda agaknya itu yang terbaik Allah ini yang terbutuh baik Allah ini suami kata ini suami itu suami itu suami itu untuk baik Allah senang gak terbiasa lah senang gak kata gak pasti gawan ini agak terbaik akan lah sebuah sejarah lama daya ayat Allah itu dan salam masih akan lah kendis da dangane ido da wani da aka haɗa ka zallaka da rike wannan kuma ke faki wannan fa'ilan na yi ko ba fa'ilan asali mana ruwa ta a ya kundin na yi wani kwaje da mai ta shekara ko da kowa ba shi ya zo da ma ya gama boko ina sha'awan wannan takardar da ke zai kabari inda gama boko ya zo ya yi tun da kata maza kuma tare da mutane suna kallon da ake aikatawa ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم إلا الله لفظا صوتا يعرفونهم بأثر السجود لأثر نزل بني السجود محل الشهيد إن من محل الشهيد ويعيل كمين فقال الله كل نبي يا لم نبي يا zanawa da kuma to su daga yanzu wata ba da ya cin daga wata malisa yi na naka yanki ta zalimi ina ne ina malisa ya dinga su ya kare sai ba a ita yi kawai ji ya ke kawai ta waci wata ba ta ba sosai ka ce da ta kai dan ya rifo na mu yi a tare sojoji ta kulun na romini bini adama illa sarar sojoji cuta na cinye dan adam zai gullan su da ba ta ce haram Allah ala nari Allah ya hana wa wuta an ta kula a tara sadudu fa yi kuma jona mai dan nari a yi don da sau daga wuta a ne a jin tasu sun kwanin sun zama gausu fa yi sabbu alaihim ma'arun na hayatun wannan raya ta ta bangon yayyaki ko yan mutu na mutu kama ta mutu sibba ta fi ya samu da sai na da karna di wata raja an jabiri rabi allah fa an mutala fa da rasulullah inna kauman yukura juna min allah akwai mutane za a haido da su daga wuta ya hatarikuna fiye illa da rafi دارات وجوههم في دائرة مستقيم نعم، تقوم من نعمة على الولد ودور وجهه من عين إلى عين من أذن إلى أذن منبت الشعر المعتاد إلى الأمان دور وجهه من أذن إلى أذن to haka wanke da wani tsarin ina kwata ne inda ta hana ta wuce sai ba ga duka daga nan zuwa nan haka dunan ya ba da zo ba sallah sai da rage ne sai da ihe ihe da kyar za a zuwa yin gado a kawo shi masallaci ba ta shigowa a sallah da ita sai ta yi rikici ba kuma jirja da rahmatin lahi ta'ala abubuwan idan da ramin daga lokacin dariya a tsararrabi mazajen bai sha wani aya kada aka ta yi yaya yadda na da da da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

وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين